Hanyar adalci Darasi na tamanin da biyu An kama Yesu Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa shiga ne kuma ya miƙa kansa ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa. Allah yana son mutane su zauna cikin salama na ƙwarai tare da shi har abada. Ina da farin ciki yau in kawo muku wa'azin hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ji labarin cin jibin Ubangiji, wato, jibin ƙarshe, wanda Yesu ya ce tare da almajiransa kamin mutuwarsa. Mun je da Ubangiji Yesu ya sanar da su almajirai goma sha biyu cewa ɗaya daga cikinsu zai bashe shi, ya bada shi ga hannun maƙiyansa. Mun ga Yesu ya raba ma almajiransa burodi da kwaf na ruwan inabi, ya kakkarya burodi, ya faɗa musu cewa burodin nan ya misalta jikinsa wanda yana bakin badawa tamkar haɗaya, kwaf na ruwan inabi ya misalta jinin da zai zubar. Kenan Yesu ya sake bayyana ma almajiransa dalilin zuwansa cikin duniya, wato, domin ya zubar da jininsa haɗaya mai ɗauke zunubi mai ba da rai madawani Yau shirinmu mu ci gaba cikin bishara, za a ƙara mana daga zantuttukan Ubangiji Yesu masu zurfi, masu ban mamaki, waɗanda ya faɗa daren da dogaran haikali sun zo su kama shi. Muna karatu cikin bishara ta hannun Yohana, Sura goma sha hudu, Yesu ya san lokaci ya da zai ba da ransa, sai ya yi magana da almajiransa cewa, Kada ku damu, ku ba da gaskiya ga Allah, ku kuma ba da gaskiya gare ni, a cikin gidan Ubana akwai wurin zama da yawa, idan ba haka ba ne da ba zan faɗa muku wannan ba, za ni can domin in shirya muku wuri, in kuwa na je na shirya muku wuri, zan dawo in kai ku wurina. domin kuma ku zamna inda nake, ai, inda za ni kun san hanya. Sai Toma ya ce wa Yesu, Ya Ubangiji, ai, ba mu san inda za ka ba, yaya za mu san hanya? Yesu ya ce masa, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, ni ne kuma rai, ba mai zuwa wurin Allah Uba sai ta wurina, da kun sani da kun san Ubana ma. amma daga yanzu kun san shi, kun kuma gan shi. Sai Filibus ya ce masa, Ya Ubangiji, in ka nuna mana Allah Uban, to, ai, mu ta biya kenan. Yesu ya ce masa, Na daɗe tare da ku haka, amma har yanzu ka sani ba, Filibus, duk wanda ya gani, ai, ya ga Uban, ya za ka ce, Nuna mana Uban? ba ka ba da gaskiya ba cewa ina cikin Uban, Uban kuma yana cikina? Ai, maganar da nake muku ba da ikon kaina ba ne, Uban ne da yake zaune a cikina yake yin ayyukansa. Ku gazganta da ni da na ce ina cikin Uban, Uban kuma yana cikina, ko kuwa ku gazganta da ni saboda abubuwan ban mamakin da na yi. Idan dai kuna mani ƙauna, za ku bi umarnina, zan kuma roƙi Uba, shi kuwa zai ba ku wani mai taimako, ya kasance tare da ku har abada, shi ne Ruhu na gaskiya, wanda duniya ba ta iya karɓe shi ba, don ba ta iya ta gan shi ko ta san shi ba, amma ku kam kun san shi, don yana zama tare da ku, zai kuma kasance a zuciyarku. Ba zan bar ku kamar marayu ba, zan zo wurinku, saura ɗan lokaci kaɗan duniya ba za ta ƙara ganina ba, amma ku za ku gani, domin ni ina da rai, ku ma za ku rayu. A ranar nan ne fa za ku san cewa ni ina cikin Obana, ku kuma a cikina, ni kuma a cikinku, duk wanda ya san umarnaina yana bin su kuma shi ne yake mani ƙamna. wanda yake mani ƙamna kuwa, Ubana zai ƙaunace shi, ni kuma zan ƙaunace shi, in bayyana kaina gare shi, duk wanda yake mani ƙamna zai kiyaye maganata, Ubana kuwa zai ƙaunace shi, za mu zo wurinsa mu zauna tare da shi, wanda baya mani ƙamna kuwa, baya kiyaye maganata, maganar da kuke ji kuwa ba tawa ba ce, ta Uba ce wanda ya aiko ni, duk wannan na faɗa muku ne tun ina tare da ku, amma mai taimako wato Ruhu mai tsarki wanda Uba zai aiko cikin sunana shi ne zai koya muku komai ya kuma tuna muku duk abin da na faɗa muku, na bar ku da salama, salama ta nake baku. ba kamar yadda duniya take bayarwa nake baku ba. kada ku damu, kada kuma ku ji tsoro. Kenan Ubangiji Yesu ya sanya mu zuciyar almajiransa, ya ƙarfafa su saboda abubuwan da jim kaɗan za su faru, ko kun ji sanarwar Yesu game da mai taimako, ya kamata ku fahimci wannan da kyau. Yau waɗansu sukan murɗe gaskiyar da Yesu ya faɗa, suna ɗaukar maganar Yesu a karkace, cewa wai ya yi shaidar zuwan wani annabi, amma ba shi yiwuwa abin da Yesu ya faɗa game da mai taimako ya shafi wani annabi ko kuwa mutum. Domin Yesu ya ce, Wannan mai taimako wani ruhu marar ganuwa ne, wanda zai zo ya zauna cikin almajiran Yesu na gaskiya. Wane ne wannan mai taimako? Ubangiji Yesu ya gaya mana a fili kowane ne mai taimako ɗin nan, ku sake sauraro ga maganar Yesu, zan kuma roƙi Uba, shi kuwa zai ba ku wani mai taimako, ya kasance tare da ku har abada, shi ne Ruhu na gaskiya, zai kuma kasance a zuciyarku, ba zan bar ku kamar marayu ba, zan zo wurinku, mai taimako, wato, Ruhu mai tsarki. wanda Uba zai aiko cikin sunana, shi ne zai koya muku komai, ya kuma tuna muku duk abin da na faɗa muku. Yohana Bishara Sura ta goma sha hudu, aya sha shida zuwa aya ta goma sha takwas da kuma aya ta ashirin da shida. Har wa yau ina tambaya, wane ne wannan mai taimako wanda Yesu ya alkawarta ma almajirai? Shi ne Ruhu mai tsarki, wanda ya zo daga Allah, yana cikin Yesu, shi ne Ruhun Allah da Yesu, shi ne Ruhu mai tsarki, wanda Allah zai sa a zuciyar kowane mai ba da gaskiya ga Yesu akan shi ne mai cetonsu da Ubangijinsu. Yesu ya yi almajiransa alkawali cewa bayan mutuwarsa da tashinsa daga matattu da komawarsu sama zai aiko Ruhunsa mai tsarki zuwa cikin zukatansu, domin ya sabunta su, ya tsarkake su, ya ƙarfafa su, ya kuma bishe su cikin dukan gaskiya. Yohana Sura goma sha shida aya sha uku da kuma titu Sura uku aya hudu zuwa bakwai. Waɗansu darussa nan gaba kaɗan in Allah ya yarda, za mu ga daidai yadda wannan ya faru a Urushalima. Kwana goma bayan da Yesu ya hau sama, sai Ruhu mai tsarki ya sabko ya fara zaunawa a zukatan dukan almajiran Yesu, daidai yadda ya alkawarta. A wani darasi nan gaba za a ƙara mana koyarwa game da mai taimakon nan, Ruhu mai tsarki, wanda yake da iko ya ɗauki mai zunubin da ke cike da son kai, ya maido shi mutum mai ƙamnar Allah, wanda yake da niyyar ya faranta ma Allah rai. Amma Yanzu bari mu koma wurin bishara, mu ga abin da ya faru, daren nan mawuyaci misali, bayan da Yesu ya gama cin jibin ƙarshe tare da almajiransa. Littafi ya ce, bisa ga Mati Sura ta ashirin da shidda, da Yesu da almajiransa suka rera waƙa sai suka fita, suka tafi dutsen itatuwan zaitun, sai Yesu ya ce masu, Dukanku za ku gudu, ku bar ni a daren nan. don abin da zai faru da ni, gama ba sun rubuta cewa, Zan bugi makiyayin tumakin garga kuwa za su watsi, amma bayan an tashe ni daga matattu, zan riga ku zuwa Galili. Sai Bitrus ya ce masa, Ko dukansu za su gudu, domin abin da zai faru da kai, ni ba zan gudu ba sam, sai Yesu ya ce masa, gaskiya ina gaya maka, a daren nan, kafin zakara ya cara, za ka yi musun na har sau uku. Bitrus ya ce masa, Ko za a kashe ni, ba zan yi musun saninka ba, haka ma dukan almajiran suka ce. Sa'an nan, Yesu da almajiransa suka je wani wuri da aka ce da shi Jessimaini, ya ce wa almajiran, Ku zamna a nan zan je can in yi addu'a, sai ya tafi da Bitrus da ’ya'yan nan na zabadi guda biyu, wato Yakubu da Yohana, sai ya fara baƙin ciki da damuwa sosai, ya kuma ce masu, Baƙin cikin da yake a raina zai iya kashe ni, ku zauna a nan, ku yi tsaro tare da ni. Da ya je gaba kaɗan sai ya faɗi da fuskarsa a ƙasa ya yi addu'a ya ce, Ubana, idan zai yiwu ka ɗauka mani kwaf ɗin wahalan nan, duk da haka dai ba abin da nake so za a yi ba, sai dai abin da kake so. Bari mu ɗan dakata a nan, menene kwaf na wahala wanda sai yake jin tsoronsa ya sha, me yasa baƙin ciki ya sha kan Yesu har ma baƙin mutuwa? Yesu ya damu ainun domin ya san lokaci ya yi da zai sha hukunci saboda zunubin ’yan Adam. Lokacin da duka annabawan Allah suka yi annabcinsa ya yi, mutane za su ba mai fansa wuya, su buga ƙusoshi a hannunsa da ƙafafunsa, su hauda shi a kan gicciye. amma abu mafi tsanani ga Yesu shi ne wannan sani, wato Allah Uba a sama mai ƙaunarsa, wanda shi kuma yake ƙauna. zai labta masa hukunci domin zunuban dukan duniya. Shi ne dalilin da Yesu ya yi addu'a cewa, Ubana, idan zai yi ka ɗauke mani kwaf ɗin wahalan nan na matuƙar azaba. Duk da haka dai, ba abin da nake so za a yi ba, sai dai abin da kake so. Sa'an littafi ya ce, bisa ga Mati Sura ta ashirin da shidda, Yesu ya dawo wurin almajiran ya same su suna barci, sai ya cewa, Bitrus, Ashe, ba za ku iya yin tsaro tare da ni ba ko na awa guda, ku yi tsaro, ku kuma yi addu'a don kada ku faɗi cikin jaraba. Lalle ruhu ya ɗauka, amma jikin ba ƙarfi, sai ya sake koma so na biyu, ya je ya yi addu'a ya ce, Ubana, idan wannan wahalar ba za ta wuce ba sai na sha ta, bari a aikata nufin Ya sake dawowa, ya same su suna barci, don idanunsu sun cika da barci, sai ya sake barinsu ya je ya yi addu'a sau na uku, ya sake faɗan magana da ya yi a da, sai ya dawo wurin almajiran ya ce musu, Har yanzu barci kuke yi kuna hutawa? To, gashi lokaci ya yi da za a ba da ɗan mutum ga hannun masu zunubi, ku tashi mu tafi, ga mai bashe ni nan ya iso. Kafin ya rufe baki sai ga Yahuda Iskariyoti, ɗaya daga cikin sha biyun nan, tare da taron mutane da yawa, suna riƙe da takuba da sanduna, manyan firistoci da shugabanni ne suka aiko su, to, dama shi mai bashe shi ɗin ya riga ya ba su alama cewa wanda zan rungume shi shi ne mutumin, ku kama shi, da zuwansa sai ya miƙe zuwa wurin Yesu ya ce masa, Sallama dai, Malam, sai Yahuda ya rungume shi, Yesu ya ce masa, Abokina, yi abin da ya kawo ka, sai mutanen suka zo suka kama Yesu suka riƙe shi. Da ganin haka, sai ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da Yesu ya zare takobinsa, ya sari bawan babban firist, ya yanke kunnensa, amma Yesu ya taɓa kunnen mutumin da aka sara, ya warkar da shi. Yesu ya ce mai son tsare shi, mai da takobinka, gama duk wanda ya ɗauki takobi, takobi ne zai kashe shi. Kuna tsammani ba ni da iko in nemi taimako daga wurin Ubana kuma nan da nan ya aiko mana da mala'iku fiye da ƙungiyar sojoji goma sha biyu, to, ta yaya kenan za a cika abin da rubutattun maganar Allah sun faɗa cewa lallai wannan abu ya faru? A lokacin nan Yesu ya ce wa mutanen, Kun fito ne da takubba da sanduna ku kama ni sai ka ce ɗan fashi, Kowace rana ina zama a haikali ina yin koyarwa ba ku kama ni ba, amma duk wannan ya faru ne don a cika abin da yake cikin littattafan annabawa, da jan haka dukan almajiran suka bar shi suka gudu, sai waɗanda suka kama Yesu suka kai shi wurin Kayyafa, babban firist, inda malaman dokoki da shugabannai sun riga sun haɗu. haka ne a nassin nan, mun ga yadda Yesu ya sallama kansa ga hannun masu neman ransa, wataƙila wani zai yi tambaya cewa, Don mi Yesu ya yarda ya faɗi cikin hannun maƙiyansa, shi wanda ya kwantar da hadari, ya fitar ma mutane aljanu, ya warkar da makafi, ya ta da matattu, don mi bai ce kansa ba. Yesu kansa ya ba mu amsa sa'ad da ɗaya daga cikin almajiransa ya neme tsare shi, Yesu ya faɗa masa, Mai da takobinka, kuna tsammani ba ni da iko in nemi taimako daga wurin Ubana, kuma nan da nan ya aiko mini da mala'iku fiye da ƙungiyar sojoji goma sha biyu? To, ta yaya kenan za a cika abin da rubutattun maganar Allah sun faɗa cewa lallai wannan abu ya faru? Mati Sura ashirin da shida aya ta hamsin da biyu zuwa hamsin da hudu Don me Yesu ya yarda ma magabtansa su kama shi, ya yi shi domin a cika littattafan annabawa, sun riƙa yin annabci cewa dole almasihu ya sha wuya, ya zubar da jininsa haɗaya mai ɗauke da zunubi dole mai fansa mai adalci ya mutu domin marasa adalci, domin ya maido mu wurin Allah. Yesu almasihu ya shigo duniya domin ya cika maganar annabawa, ya zo domin ya cika ma'anar ragunan da aka yanka haɗaya, ya zo ne domin ya cece ni da ku daga zunubanmu, shi ya sa ya yarda ma, abokan gabansa su kama shi, Yesu ya ba da ransa domina, dominka, dominki, yabo ya tabbata ga Allah saboda babban mai ceton da ya aiko. Abokai, ya kamata mu tsaya a nan yau, ina sa zuciya za ku kasance tare da ni a darasi na gaba, mu ga yadda manyan Kiristoci da mutanen Urushalima da shugabanninsu suka gama baki su yanka ma Yesu hukuncin kisa, haka sun cika maganar annabawa. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani akan abin da Yesu ya faɗa ma almajiransa cewa, Ina ba da raina saboda in sake ɗauko shi kuma, ba mai ƙwace mini rai, domin ni da kaina nake ba da shi. Yohana Bishara Sura goma a sha bakwai da kuma a ta goma sha takwas Allah ya taimake mu, amin.